Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 a birnin Yamai. Kuna iya jin mu a tashar VOA Africa mita 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyyar su a can jamhuriyar Nijar din. Masu shahararjin mu ta na'urar kwamfuta suna yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum barkanku da dare yanzu ma sahabo Imam Aliyu ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar da wannan shiri. Na ita yarinyar da ta ce ita tana cikin 'yan mata da aka sace a makarantar Chibok. To abin yana da ɗaura kai. Yarinyar nan a hoton da muka gani ba ta fin shekara tara ko goma ko sha ɗaya. Yau yarinyar da muka 'yan matan da aka sace ai jarabawa suke wato kakakin fadar shugaban najeriya malam garba shehu kenan kan yar kunan bakin wake da aka kama a jamhuriyar kamaru haka mun riga cikin declaration ɗinmu guda biyu mun ce a zo a yi gwamnati ta riƙon ƙwarya wanda za ta gyara abubuwa ta ga yadda za a yi kuma a shiga zaɓe sabo. to amma akwai alamar batun sake gudanar da wani sabon zaɓe iyakau a ɓangaren jam'iyyar pnds mai mulki. muna da rahoto ba labaran duniya kamar kuma dai wani haɗarin mota ya halaka mutane fiye da ashirin daga bisani za mu gabatar da shirin labarin wasanni yanzu ga labaran duniya tukuna. jama'a assalamu alaikum firayim ministan pakistan nawaz sharif ya sha alwashin ɗaukan tsauraran matakan yaƙi da ayyukan ta'addanci a ƙasar bayan harin da aka kai a jiya lahadi da ya kashe mutane 72 ciki har da ƙananan yara 30 ya ce 'yan sanda wato ya san cewa 'yan ta'adda sun kai harin ne a wuraren da jama'a suke saboda dakarun ƙasar sun takura su yana mai jaddada cewa wannan hari na baya-bayan nan ba zai sa su razana ba wani kakakin soja a yau litinin ya ce jami'an tsaro sun gudanar da samame kuma an cafke mutane da dama da ake zargina da hannu a wajen kai wannan sha'a wato hare-hare tuni dai reshen kungiyar taliban da ya balle daga uwar kungiyar wanda ake kira jama'at aharar ya dauki alhakin wannan hari wanda aka kai akan wasu mutane waɗanda mafi yawansu kiristoci ne marasa rinjaye a wajen wani shakatawa da ke laho. gwamnatin shugaba umar albashir a sudan ta ce bata taba yin amfani da yara kanana a lokutan rikici ba amma ministan yada labarai ahmed bilal ya ce wasu daga cikin 'yan tawayen da ke faɗa da gwamnati suna amfani da yara a matsayin sojoji waɗannan kalamai da suka fito daga gwamnatin ta sudan na zuwa ne bayan da sudan ɗin da majalisar ɗinkin duniya a jiya lahadi suka rattaba hannu kan wani shiri da zai kare kananan yara daga faɗawa cikin rikicin da ake amfani da makamai a cewar bilal kuskuren da sudan ta yi a baya shine da ta ki rattaba hannu akan wannan shiri tun da farko ya kuma kara da cewa gwamnatinsu na da hujjoji da za su nuna cewa 'yan tawaye sun yi amfani da kananan yara a matsayin sojoji bilal ya ce kusan shekaru bakwai zuwa takwas da suka gabata sun cafke kananan yara kusan 38 kuma abin da ya sa ba su da su a gaban kotu ba shine kasancewar yaran wato suna da kananan shekaru ne a yau litinin masu gabatar da kara a brussels sun ce sun tuhumi wasu mutane uku da laifin haɗa kai da kungiyar 'yan ta'adda cafke waɗannan mutane ya biyo bayan hare-haren da aka kai a brussels babban birnin belgium waɗanda suka halaka akalla mutane 35 ciki a hadda 'yan ƙasar amurka hudu wata sanarwa da ta fito daga ofishin masu shigar da karar ta nuna cewa mutum na hudu da ake tsare da shi a baya an sake shi tun jiya lahadi mutanen da ake tuhumar sun hada da yasin a da muhammad b da abubakar o sai dai baya ga sunayensu ba a fitar da wani karin bayani dangane da su ba kuma masu gabatar da ƙarar ba su bayyana ko mutanen na da hannu dumu-dumu a cikin hare-haren da aka kai din ba a jiya lahadi shugaban amurka barack obama ya yi ta'aziyya ga iyayen justin da stephanie schultz wasu ma'aurata biyu matasa da suka mutu a harin na brussels baya ga ƙarin wasu biyu da aka samu a jiya lahadi labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc dakarun siriya sun ce za su faɗaɗa ayyukansu a birnin palmera da suka kwato daga hannun mayakan is yayin da shugaban adana kayayyakin tarihin ƙasar ya ce birnin zai kara zama mai mahimmanci ganin cewa ya tsira daga hannun 'yan ta'addan dakarun na siriya waɗanda takwarorinsu na rasha suka mara wa baya sun yi nasarar kwato palmera bayan watanni goma da garin ya yi a hannun mayakan na is inda suka da kayayyakin tarihi da aka da adana kusan shekaru dubu biyu da suka gabata kungiyar da ke sa ido kan rikicin na siriya mai suna syrian observatory for human rights ta ce a nan gamar da aka yi yayin kwato garin ta haddasa mutuwar mayakan 400 da kuma mayaka masu mara gwamnatin baya kusan su 180 shugaban siriya bashar al-assad ya ce wannan gagarumar nasara ce wacce ta nuna kwarewar dakarar siriya da na kawayenta. a ƙarshe duk da cewa da alamu guguwar zaben fidda gwani tsakanin masu neman takarar shugabancin amurka ta lafa yunkurin da dukkanin 'yan takara a tsakanin jam'iyyar republican da democrat ke yi na wato na ganin sun samu nasara na ci gaba da zafafa yar takara a karkashin jam'iyyar democrat wacce kuma ita ce kan gaba hillary clinton ta sha kayi a hannun bani sanders a zabukan da aka yi ranar asabar a jihar wato a jihar washington da hawaii da kuma alaska sai da duk da waɗannan nasarori na sanders har yanzu akwai babbar tazara sa da clinton da kusan wakilai 300 amma kuma a ɗaya ɓangaren nasarorin ƙwarin gwiwa ne ga yakin neman zaben sanders waɗanda ka iya zama sharar fage ga sa na samun nasara a nan gaba a ranar biyar ga watan afrilu mai kamawa 'yan democrat za su sake wani zaben a wisconsin sannan sai su koma wato sai su kuma haduwa a ranar tara ga watan afrilu inda za su fafata a jihar wyoming da ba ta da yawan jama'a a ƙasar ta amurka labaran duniya kenan gama daga nan sashen hausa na murya amurka mahmud lalo ya gabatar To madalla a wurin yau ne majalisar tuntuba tsakanin Amurka da Najeriya ta kammala bitar irin ci gaba da aka samu tsakanin kasashen biyu ta fuskar cinikayya da tsaro da wasu muhimman sassa daban-daban. mukaddashiyar sakataren harkokin wajen amurka jakadiya linda thomas greenfield ce ta jagoranci zaman bitar ta kuma yaba da irin ci gaba da aka samu da fatan babban taron da kasashen biyu za su yi ranar talatin ga watan nan zai duba wasu hanyoyi da kasashen biyu za su kara haɗa kai wakilan sashin hausa maryam bugaje da kuma abdulaziz adili toro suka wakilce mu a wajen wannan zama. hukumomi a najeriya da kamaru suna haɗa kai domin binciken kan yar ƙunar bakin wake da harin da ta so ta kai a kamaru da bai sami nasara ba duk da cewa ana mata jinya kuma an ce ba ta cikin hayyacinta ta yi kirarin cewa tana daga cikin 'yan matan chibok da 'yan bindigar boko haram suke ci gaba da garkuwa da su wakilin sashen hausa umar faruk musa ya tattauna da kakakin shugaban ƙasa malam garba shehu wadda ya ƙarin bayani kan wannan lamari ah, na yadda nake maka magana nan ma har an aiko mana da hotuna na ita yarinyar da ta ce ita tana cikin 'yan mata da aka sace a makarantar Chibok. To abin yana da ɗaura kai. Yarinyar nan a hoton da muka gani ba ta fin shekara tara ko goma ko sha ɗaya. Yau yarinyar da muka 'yan matan da aka sace ai jarabawa suke rubutawa ta gama sakandare. Wannan jarabawa ku yara ai ba za su kai rubuta ta ba su kai shekara sha biyar sha shida ko sha bakwai. Ɗaya kenan. ba turanci a bakin su wayanda aka kama sai ka kanuri kawai wayannan duk abubuwan suna amma duk da haka ba mu ce a'a an gama bincike ba hukumomin kamar suna nan suna yin nasu abin da yake tsaye da abubuwan shine yarinyar nan a buge take da maganganuwa da aka dura mata yanzu kokarin da ake ma a farfado da ita ta warware ta samu bakinta tana magana sosai da tunaninta halin da ake ciki kenan amma dai gwamnatin tarayya tana na a shirye take iyayen yan mata na cibo za a ba su haɗin kai su je su gano waɗannan mata guda biyu kuma muna da kyakkyawar alaƙa da murtala muhammad foundation wanda suka ɗauki nauyin cewa a za su biya abun mota ko jirgi da za a je a kai wanda iyayen yara su je su gano wayannan mata daga niger kuma a yunkurin sasantawa tsakanin gwamnati da kuma 'yan hamayya yau litinin firaministan ƙasar birji rafini ya gana da kusoshin ƴan hamayya domin miƙa musu tayin gwamnati na haɗa kan wato tayin gwamnati na haɗa gwamnatin a kafa gwamnatin haɗa kan ƙasa da shugaban ƙasar ya yi a baya bayan nan suleiman mini barma yana da ciki ban wannan rahoto alhaji asmana muhammadu kusa ne a kwamitin kolin jam'iyyar pnds tarayya radda zaɓe sakamako aka bada shi na wucin gadi rana yau nan kira domin shi 'yan adawa sun ce wannan kira sun ji shi kahohin watsa labaru kamar yadda kuka sanar da su to yanzu a yau an aika firaminista da saƙo ya kuma gana da su bayan gama sauraron sakon da shugaba isuhu muhammadu ya buƙaci firaminista birjira fini ya isar da shi zuwa ga 'yan adawa tawagar ta kofa ta gabatar da nata sakon da ta bukaci birjira fini ya miƙa wa shugaban ƙasa in ji malam ɗayyabu abdulsalam jigo a ƙawancen kofa ka dai mun ce wannan zaben an yi shi akan kuskure akwai abubuwa da matsala da dama da ta tashi kenan akwai hanyar gyara na biyu kenan kuma mun ce ƙasa tana fuskantar matsala nan da ɗan lokacin nan kaɗan cewar in wa'adin shugaban ƙasa ya kare ba a yi wani ba kan za mu shiga cikin wani halin da ba a san bayani yake. 'Yan adawar sun bayyana cewa dukkan jam'iyyun kofa shirye suke su bada haɗin kai domin ganin Nijar ta zauna lafiya sai dai da sharaɗi. Kowa ya yarda cewar tun da shi ya bamu nashi mun bashi namu a zo a zazzamna a yi a sasanta ɗin don a shiga cikin halin ke mun yarda da haka nan gwamnatin haɗin kan yan ƙasa kuke bukata ko kuwa gwamnatin rikon kwarya shi ma firaminista ya yarda cewar matsalolin wannan ba gwamnatin haɗin kai bace za ta gyara su zama a zo a zamna a yi zance babba shine zai gyara wannan abin wato kuna bukatar gwamnatin rikon kwarya wadda za ta shirya wani sabon zaɓe haka mun riga cikin declaration ɗinmu guda biyu mun ce a zo a yi gwamnati ta riƙon ƙwarya wanda za ta gyara abubuwa ta ga yadda za a yi kuma a shiga zaɓe sabo. To amma akwai alamar batun sake gudanar da wani sabon zaɓe iyakau a ɓangaren jam'iyyar PNDS mai mulki. Duk mutum wanda ke da lura ƙasar nan ya sa an yi zaɓen nan cikin kwanci hankali kuma an yi shi tsabtatacce saboda akwai hukuma wadda mai zaman kanta ita ta ba da sakamakon zaɓe kuma akwai wakilai na duniya gaba ɗaya. Kawancan jam'iyyun na hamayya ya nuna buƙatar shiga tsakani daga wata tawagar jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya ko na Tarayyar Turai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. har yanzu wato yanzu kuma sai jamhuriyar kamaru inda asubahin yau aka yi karo tsakanin wata motar da kun kaya da ta fasinja mutane fiye da ashirin ne suka halaka ga ci rahoton da awal garba ya aiko mana sun yi hatsarin ne akan hanyar Duwala zuwa wani ƙauye da ake kira Banga mai tazarar kilomita 30 daga birnin cinikayyar ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Duwala. Wannan hatsari dai an yi shi ne da sanyin safiyan nan. Sanadiyar haka ne mutane 21 suka sheƙa barzau kuma guda goma sha takwas suka jikkata amma wanda aka yi hatsarin a gabansa shi ga naune ba jiyau ba Malam Zakari ga abin da ya faɗa mini. Eh sosai ma wato mutane sun samu rauni da gaske kuma mutane 21 sun rasa rayukansu kusan 20 kuma goma sha takwas zamu ce sun mm. samu rauni babban rauni ma an kai su asibiti wanda yake kusa na banza ko kuma na kusan ba an kai su an kawo su nan bunasa ma da yake kasan akin gawa ba ko mota dai wanda ke dauke da wato kayan abinci wanda gongoro wanda ke dauke da kayan abinci wanda shine yana haurawa can shashin babu kamfen nan kuma wanda ya fito daga can can jihar Benue kenan wato ina tare ina dauke da mutane daga shine suka yi karo wani abin ya faru a nan Jongo wato kusa da garin Banga yawa mala na gode maka min tambaya ainihi wato mai muhimmanci da gaske ya kamata mutane su sani hadarin da ya faru wato hanya ne ba shi da kyau malam awal koyon motar dan babu baya da kan so madalla ana tare da sashin hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga murtala faruk sanyin na da mu na gaba daga washington dc sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni najeriya na kan siraɗin ficewa daga gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2017 a daidai lokacin da tuni wasu ƙasashe suka san matsayinsu ko dai sun wuce ko kuma sun fice rayuka dai sun ɓaci kuma zuciyoyi sun yi baƙi kirin wani shahararren ɗan tseren kekuna ya rasa ransa a lokacin tsere bayan da ya yi taho mu gama da wani babur Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na labaran wasanni sunana Murtala Faruk Sanyinna. To bari mu soma da yankin arewa maso gabashin Najeriya inda sarakunan gargajiya suka soma amfani da sha'anin wasanni domin samar da zaman lafiya da kuma ƙoƙarin kawar da matasa daga shiga ayyukan ta'addanci. a ranar asabar da ta gabata ne dai aka kaddamar da bude gasar kwallon kafa ta cin kofin mai martaba sarkin das a jihar bauchi alhaji usman bilyaminu usman basarakin wanda ya dauki nauyin shirya gasar shine kuma da kansa ya kaddamar da ita a filin wasa na waziri mazadu da ke garin na das inda kuma ya yi amfani da wannan damar ya yi kira ga matasa da su kasance 'yan kasa na gari su kuma kaucewa tsunduma a cikin ayyukan ta'addanci ko tashe-tashen hankula Bala Usman na Lado shine jami'in watsa labarai na masarautar ta DAS. Goban mu da abin da ya sa shi ne masaba ya shirya wannan gasa shi ne maganar haɗin kai saboda an san DAS da zaman lafiya. Da ta fannin matasa shi ne ga ya dace a shirya wani abu don kowane shekara abin da yi saboda abin da samun haɗin kan matasa. Matasa idan baka samu wani inda za su dinga ɗan kau da cewa ba ta fannin wasanni to kaga za a iya samun matsala. to shi ne shi ne martaba da ya dace a dinga ya haka saboda sauran wurare sun za su gani a koyi da yadda yake yanzu ka zo ka da ake cika ba ma yankin nan masarautar da suka masu zuwa kallo daga yankuna kananan hukumomi da cikin boci duka akan za faru matasa saboda shi da wannan wasa to kaga wani abu ne wanda insha Allah shi zai kai da hankalin matasa daga yin munanan abubuwa wanda bai kamata ba Ƙungiyoyi goma sha hudu ne da suka fito daga yankunan hakimai da ke ƙarƙashin masarautar suke fafatawa a gasar, inda a wasan farko na buɗe gasar ƙungiyar lokaci United ta doke takwararta ta Bajar United da ci uku da ɗaya. Najeriya na kan siraɗin ficewa daga gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2017 hakan ko ya biyo ne bayan kunnen doki da najeriya ta yi da kasar masar da ke jagorancin rukunin da ci ɗaya da ɗaya a kaduna a ranar juma'ar da ta gabata tazarar maki biyu ne dai yake tsakanin masar din da najeriya abin da yasa ya zame tilas ga najeriya din ta doke ta muddin tana son ta sami gurbi a gasar to sai dai shugabannin kungiyar ta super eagles har yanzu suna da kwarin gwiwar samun gurbi a gasar domin ku za su yi galaba a kan kasar ta masar a fafatawar da za su yi gobe a birnin askandariya na masar din wakilinmu na ibadan hassan umaru tambuwal ya zanta da mataimakin mai horar da 'yan wasan na najeriya salisu yusuf eh, gaskiya gansuwa amma ya cikin yaran sun yi kokari gaskiya sosai idan muka buga irin wannan na zama muna da zamu Allah zai taimako mu shiga can. To ka ce kun gamsu ba ku gamsu ba menene rashin gamsuwa ko kuma menene gamsuwa a cikin wannan wasa? Yawa rashin gamsuwa din ba wasa ya tashi ba ba mu samu maci uku ba. Gamsuwa kuma inda yaran mu suka yi wasa inda ya kamata amma dai kawai tsada ta zo ta yadda muka ci gaskiya. Kamar su masu kallon wasa su ma sun ba ku goyon baya a lokacin wannan wasa? Eh duk sai muka goyon baya kashi ɗari gaskiya a Kaduna sun ba goyon ba kuma na godiya da wani zai suka lura ta kan sun ba kungiya goyon bayan da ya kamata wannan. Sannan hukumar watan kula da wasannin ko kuma wasan kwallon kafa ta Najeriya ita ma ta yi muku abin da ya kamata. Dare ko duk abin da ya kamata kuma da eh, kafin kara mana karfin gwiwa har da a ci da ana cewa mu tafi a cikin haya ne amma ga yanzu ma sun shirya ciki ne kawai ta ce mu gobe kawai kai mu inda za a yi wasan kamar inda yin ke suke. Kaji wannan ma a yi kara karfin gwiwa a yi. A gaskiya muna da muna da yakinin cewa in Allah sai mun biya musu wani abu a wannan wasan saboda kamar da mun san kamar da muke karanta za su karanta amma mun karanci wasan su da da su a nan kuma muna karanci mun karanci kuma wanda suke a cikin su da su club inda suke eh, inda suke shiga wasan da inda suke Allah da muna da a wannan to ko me masu kallon wasa za su ce game da wasar da Najeriya ta buga da kasar Masar sunana Abakar to wasa bakin gurgurdo dai an fafata sai dai akwai sakaci wallahi in Najeriya don sai sun shiga 18 dinnan su dambale wallahi tallahi kana ganin ba su yi kokari ba kenan a to kokari kowa da ya irin nashi amma gaskiya akwai dan jara har yanzu sunana abu faya gaskiya wasan nan ba laifi wasa ta yi kyau amma inda magana take guda nan tsakiya midifila, wanda aka bari midifila nan bai iya bada passing din da ya dace da na gaban nan su dauki passing gaskiya lahin mikel ne saboda yana da kyau duk wanda ka buga midfielder a ce akwai troopers inda za a ba yan wasa na gaba suna kokari amma a ce na gaba su ka sauka su samu ball su koma da gudu kaga abi ya zan wahala mana hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a nigeria to sai dai kuma 'yan najeriya da dama sun nuna rashin gamsuwa da wasan da najeriya din ta yi kunnen doki da kasar masar a kaduna inda har suke fargabar yiwuwar samun gurbi na najeriya din a gasar cin kofin nahiyar afirka lamido abubakar sokoto ya jiyo ra'ayin wasu daga cikinsu Lala mai nasara tm gaskiya yaren ga ganin ra'ayi sun yi kokari Ili ka san ita kwallon kafa ta kasance an dan samu wasu lapses ne game su defense ne wanda yake kaga shi ya bada offside center defense su on wanda yake kaga sakaci ne na shi wannan defender din sannan kuma ga dukkan alamu irin kwallon da su masa suka zo suka buga nan a kaga sun zo nan ba da niyyar wai su ci ko a ci su ba su za a dama sun zo neman draw suka ji fitowa suke kwanci su gida kuma a zamanin second leg insha Allah za su fito da na ganin wada wada muke da yan gaba masu kyau na zama insha Allah za a samu wani abu cikin wannan kwallon. Suna na ga zali na to bisa iyalin gaskiya wasa ta yi kyau kwarai da gaske saboda 'yan Najeriya sun ba shi coach ɗin Egypt mamaki kwarai da gaske dan shi da kanshi ya yi magana game da cewa 'yan Najeriya sun ba shi mamaki gaskiya saboda da we suka buga wasannin su kuma kwallo ta yi kyau. Ille ba su da sa'a na na samun waɗannan 'yan Egypt da suka rama wannan gol. Sunana na dai Muhammad Usman Azare mazaunin Fatakot. Wallahi ra'ayina gaskiya Najeriya Najeriya sun ba mu kunya. Saboda ban ga dalilin yanzu in ba wani yanayi na canjin wasa ba da za mu je mu ci ƙasar Masar ba. zuwa mu nation cup zai zama kalubale mai karfi lamido abubakar Sokoto, muryar amurka daga fatakwal Najeriya. a can kasar jamhuriyar Nijar kuma yan kasar na bayyana bacin ransu a kan sakamakon fafatawa tsakanin kasar ta jamhuriyar Nijar da senegal a fafutukar neman gurbi a gasar cin kofin na nahiyar afirka ga haruna maman bako daga kwanni rayuka dai sun ɓaci kuma zuciyoyi sun yi baƙi kirin manufofin kasar na halartar wasannin kwallon kafa na kasashen nahiyar afirka da zai wakana kasar gabon a shekarar bakwai ya kara zama haihata haihata wannan ko bayan nasarar da kasar senegal ta yi a dakar babban birnin kasar da cibiyu da nema kuma 'yan nijar sun nuna ba su ji daɗi ba a ce an farke mena national ta kasar da cibiyu da nema gaban lelion de la tiranga na kasar senegal a rukunin ka sunana mamman sani musa na farko dai abin da ake ta haɗi kullum ko kuma muke ta haɗi wanda muke ta fatan gayar da allah zai kawo mana karshen shi shine a kodayaushe nijar mana ƙasa ga wasan kwallo ko ba haka ba duk da muna ganin canji a hankali a hankali in dai canjin da ke tahowa muna nan ganin shi insha allahu za mu ga canji wanga cibi da banza a gidansu bai zame mana wani abu kuma muna fatan allah ya kaddara suka dawo gidanmu mu ma mu ɗauki victoire tun da senegal ta yi mana nijar dai zero mu ji daɗin shi ba ni dai ra'ayina shine allah sa sun tau nijar su yan senegal to allah ya ba mu sa'a kansu mu samu mu samu nasara gare su ni abin da zan iya cewa gaskiya ya kamata a ce su ma 'yan kwallo namu sun mai da hankalinsu akan abin da a gabansu ba ta yiwa a ce duk an ka tashi wasa goma an ka tashi wasa a ce Nijar ta baya wannan bai kamata ba a matsayin mu na yan kasa gaskiya ba mu ji daɗi ba to mu dai mun zo can wurin dai an ba mu kashi ha biyu da banza hata fata in suka zo na wurin Allah ya sa eh, juyar namu Nijeriya su yi multipliyan kokarin su insha Allah in dai suka ba da himma to wanda cika dai zo in ka zo gidan shi in dai kai kokari kana iya ka rike shi ko ka samu nasara kan shi a wannan rukunin ka jamhuriyar nijar ta koma matsayi na hudu daga matsayinta na na biyu bayan da namibia ta je har bujumbura ta kwalce 'yan kasar burundi da ci ɗaya da uku a wannan rukunin dai na ka na jamhuriyar nijar senegal ce ke kan gaba da maki tara sai namibia a matsayin ta biyu da maki uku yayin da kasar burundi take ta uku da maki uku amma ana biyar ta kwallo biyu a raga sai jamhuriyar jamhuriyar Nijar mai maki uku a matsayin ta hudu ita ana biyar ta kwallaye uku haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Nijar. sai kasar kamaru inda kasar ta karbi bakoncin kasar afirka ta kudu kuma a can ma sakamakon bai yi wa 'yan kasar ta kamaru daɗi ba duk da yake ita ce ke jagorancin rukunin nasu wakilinmu muhammad awal garba na dauke da karin bayani Ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar jamhuriyar Kamaru Indomitables Lions ta karɓi bakuncin ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Afirka ta Kudu anda suka taka leda a sabon filin ƙwallon kafa na birnin Limbe wanda yake jihar Kudun Yamma wannan gasar da yi domin shiga gurbin cin kofin nahiyar Afirka ne wanda za a buga a ƙasar Gabon a shekara na da bakwai an kammala wasan ƙwallon kafa ne cancaras ƙasar jamhuriyar Kamaru da kasan Afirka ta kudu kowanne na da kwallo biyu a ragarsa. Alhaji Marko mai sha'awun kwallon kafa ne na kasar ta jamhuriyar Kamaru yana rashin jin daɗin sa na anda inda mutabus Lawrence ɗin ba su ka wani abin ku zo mu gani ba. Ai Musa muka ce wannan kwallo Afirka du dukan Kamaru za ta yi a wasan da muka gani jiyan nan ba wani kace na ce. To yanzu wannan ba zai sa in suka tafi can Afirka ta kudu a lakaɗa musu kashi ba. A za mu je Afirka da kudu don me sa balon ne afrika ta kudu ya mu ma ya mu je abinda afirka ta kudu suka zo suka yi tsohon kocin kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru ibrahim usman gajere shi ma ga abin da ya ce na gode wa coach domin coach ba za mu ce masa kuma ban don sabo ne ya zo ne ina so ya suma. nuna ainihin aikinsa to don haka mu bar masa dan lokaci kaɗan insha allahu zai nuna a wannan rukuni dai kasar jamhuriyar kamaru ita ce ta farko da maki bakwai sai kasar murtaniya take bi mata da maki shida kasar zambia kuma ita take da mataki na uku da maki biyu kasar afirka ta kudu take da matsayi na hudu da maki biyu muhammad awal garba muryan amurka daga kasar kamaru yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da zai bayyana muku wuraren gwamnatin amurka a lokacin da ake gudanar da taron shekara na 31 na hukumar kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya a birnin geneva wakilan amurka sun nuna damuwa dangane da haƙƙin bil'adama a ƙasashen siriya da iran da burundi da sudan ta kudu da koriya ta arewa da kuma china sun kuma nuna musgunawar da ake yi wa jama'a a wasu sauran ƙasashe wakilai sun taya gwamnatin boma murna akan ɗaukan matakin kafa gwamnatin demokradiyya sai dai kuma sun nuna damuwarsu akan yadda sojoji ke da tasiri a majalisar dokokin ƙasar da kuma manyan ma'aikatun ƙasar da musgunawa da nuna bambanci akan ƙananan ƙabilu da ƙungiyoyin addinai tsiraru da ci gaba da ƙuntatawa akan 'yancin faɗin albarkacin baki da yin taro da kuma kafa ƙungiya. ƙasar amurka ce ta jagoranci sanarwar haɗin gwiwa akan faɗin albarkacin baki da miƙa mulki cikin lumana tsakanin mulkin demokaradiyya ƙasashe 66 ne suka goyi bayan bayanan da yin maraba da matakan da aka ɗauka a ƙasashe da suka samu sauyin zababbun shugabannin gwamnatin demokradiyya domin ba da kariya akan 'yancin faɗin albarkacin baki amurka kuma ta goyi bayan muhimman shawarwari akan buƙatar ba da kariya ga masu rajin kare hakkin bil'adama da kuma 'yancin zanga-zanga cikin lumana Majalisa ta yi nasarar kin amincewa da gyare-gyare 31 da ba taɓa ganin irinsu ba, waɗanda aka gabatar kawai domin a gurgunta wannan shiri na kare 'yan rajin kare hakkin bil'adama. Mataimakin jakadan Amurka na dindindin a Majalisar Ɗinkin Duniya Theode Allegra ya yi ƙarin haske a kan irin musgunawar da ake yi a yankin Latin Amurka. Ya ce, gwamnatin Venezuela na amfani da gidan kaso wajen murƙushewa da azabtar da masu sukar gwamnati waɗanda suka haɗa da 'yan adawar siyasa da ƙungiyoyin fararen hula da kafafen yada labaru masu zaman kansu ya kuma ƙara da cewa amurka na kira da a saki 'yan hursunan siyasa da kuma yin adalci akan waɗanda aka azabtar da wulaƙanta su a lokacin da suke a tsare ya kuma yi kira akan ƙasar cuba da ta kawo ƙarshen al'adarta ta tsare jama'a ta mutunta 'yancin faɗin albarkacin baki da yin tarurruka ta kuma saki dukkan 'yan hursunan siyasar da ke tsare dangane da ƙasar rasha kuma Miss allegra ya ce amurka na ci gaba da damuwa akan mamayar crimea da kuma matakan da rasha take ɗauka akan gabashin ukraine ya ce a cikin gida gwamnatin rasha na ci gaba da kuntatawa akan 'yancin faɗa albarkacin baki a yayin da take samar da wani yanayi na cin zarafi da kai hare-hare akan masu gwagwarmaya da 'yan jarida da kuma 'yan adawar siyasa tabbatar da kare hakkin bil'adama yana daga cikin shika-shikan manufofin amurka na yin hulɗa da ƙasashen waje ci gaba da gwagwarmaya domin cikakken 'yanci da mutunta ɗan adam maganar duk iri ɗaya ce a tarihin bil'adama a cewar mataimakin sakatare blinken kwana-kwanan nan shi sa amurka ke alfaharin haɗa hannu tare da wannan majalisa domin sauke wannan nauyi da duniya ke bukata a wannan watan ne hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta yi bikin cika shekaru goma ƙudurin amurka na tabbatar da cimma ayyukan wannan hukuma abu ne mai asali tun daga tarihin ƙasarmu mu in ji mukaddashin sakatare blinken a lokacin da yake jawabi wannan manufa ta hukumar aba ce da take daga cikin aƙidojin kafa ƙasarmu kuma aƙidojin da a kullum muke yunƙurin ganin mun cimma wannan shine sharhin murya amurka da ya bayyana muku ran gwamnatin amurka na yau wanda ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan kano a takaice. Firayim Ministan Pakistan Nawaz Sharif ya sha alwashin ɗaukan tsauraran matakan yaƙi da ayyukan ta'addanci a kasar bayan harin da aka kai a jiya Lahadi wanda ya kashe mutane 72 ciki har da kananan yara 30. Ya ce ya san 'yan ta'adda sun kai harin ne a wuraren da jama'a suke saboda dakarun ƙasar sun takura su yana mai jaddada cewa wannan hari na baya-bayan nan ba zai sa su razana ba. wani kakakin soja a yau litinin ya ce jami'an tsaro sun gudanar da samame kuma an cafke mutane da dama da ake zargi na da hannu wajen shirya wannan hari gwamnatin shugaba umar albashir a sudan ta ce bata taba yin amfani da yara kanana a lokutan rikici ba amma ministan yaɗa labarai ahmed bilal ya ce wasu daga cikin 'yan tawayen da ke faɗa da gwamnati suna amfani da yara a matsayin sojoji waɗannan kalamai da suka fito daga gwamnatin ta sudan na zuwa ne bayan da sudan ɗin da majalisar ɗinkin duniya a jiya lahadi suka rattaba hannu kan wani shiri da zai kare kananan yara daga fadawa cikin rikicin da ake amfani da makamai a yau litinin masu gabatar da kara a brussels sun ce sun tuhumi wasu mutane uku da laifin hada kai da kungiyar 'yan ta'adda cafke waɗannan mutane ya biyo bayan hare-haren da aka kai a brussels babban birnin belgium waɗanda suka halaka akalla mutane 35 ciki har da 'yan ƙasar amurka su hudu wata sanarwa da ta fito daga ofishin masu shigar da kara ta nuna cewa mutum na hudu da aka kama an sake shi to madalla a gaishe kama masu haro karshen shirin dare kenan daga nan birnin washington dc sai kuma can da asubahi za ku sake jin wasu abokan aikinmu da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin tsaka mai wuya kamar na madadin Muhammadu Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Julia da Gresham wacce ta kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da kuma injiniya Justin Duwe da ya rika mata a nan nisa sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya